Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan safiyar gakanun labaran duniya. Yau kungiyar ECOWAS ke bikin cika shekaru hamsin da kafuwa a daidai lokacin da ta rasa uku daga cikin mambobinta na yankin Sahel. gwamnan jihar neja a najeriya ya ayyana dokar takaita zirga-zirga domin shawo kan matsalar tsaro da ke addabar jiharsa hankalin duniya ya karkata kan wanda zai gaji kujerar fafaroma francis wanda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya yanzu ga labarin yadda suke a yanda kungiyar kasashen yammacin afirka ke bikin cika shekaru 50 da kafuwa shugaban ghana john dramani mahama ya bukaci ƙungiyar da ta muhimmanta diflomasiya wajen sake maido da alaka da ƙasashen niger mali da burkina faso da suka balle daga ecowas ga kaɗan daga cikin kalamansa violent extremism growing insecurity in the sahel mummunan tsatsauran ra'ayi ta'azzarar rashin tsaro a sahel rikicin siyasa taɓarɓarewar tattalin arziki da barazanar sauyin yanayi a cikin yanayi irin wannan dole ne diplomasiya da haɗin kai su kasance abubuwa na farko don samar da kariya matakin da ƙasashen mali da burkina faso da niger suka ɗauka a baya-bayan nan na ficewa daga ecowas abin takaici ne amma duk da haka dole ne mu ci gaba da muhimminta tattaunawa ba za mu mayar da martani ta hanyar nuna wariya ko caccaka ba amma ta hanyar fahimtar juna tattaunawa da kuma janyo juna a jiki but with understanding, dialogue, and a willingness to listen and to engage. Kalman shugaban ganya John Dramani Mahama kenan. To shugaban kasar ta gana ya dakatar da shugabar kotun koli kasar mai shari'a Jortrid Araba turkunu saboda zargin aikata laifuka. Rahotanni sun ce dakatarwa ta biyo bayan takardun korafi guda uku da aka gabatar domin cire ta saboda sauya takardun kotu da kuma amfani da kuɗaɗe ta hanyar da basu kamata ba. mai magana da yawun shugaban kasar john dramani mahama ya ce ɗaukar matakin ya biyo bayan tuntubar 'yan majalisar kasar kamar yadda kundin tsarin ya tanada wanda ya ba da damar dakatar da ita har zuwa lokacin da za a kammala bincike ya zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani akan korafe-korafen da masu bincikenta biyar suka gudanar. To gwamnan jihar Neja a tarayyar Najeriya Umar Muhammad Bago ya ayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yammaci zuwa 6 na safiya a birnin Mina. A yunkurin kawar da hare-hare da kuma kisan jama'a da ake samu a jihar. Ga daga cikin jawabin gwamnan. ya zama wajibi duk wani mai unguwa ko hakimi ko kuma dagaci ya san irin mutanen da ke zaune a yankinsa tsaro abu ne da ya rataya a kan kowa ba za mu lawanci sakaci ba domin babu wanda ya fi karfin doka ni zan jagoranci duk wani sintiri a lungu da sakon birnin mina mu kamo marasa ji kuma mai maganin su bisa doka don haka babu wanda za a ragawa kuma duk wanda aka kama ya tara gashi irin na marasa ji a damke shi kuma a aske somar sannan a danƙara masa tara ba za mu lamunci kowane irin aski a jihar mu ba sannan a kama duk wanda aka gani da makami a matsayin dan fashi ko kuma iyaye ku ja kunnen 'ya'yanku domin daga yanzu babu daga kafa ga duk wanda ya yi wata wata domin ba zai ga da kyau ba kuma duk wani shago ko gida da aka samu na hada-hadar miyagun kwayoyi ko ɓoye masu laifi za a rushe shi sannan dokar hana fita daga karfe 6 na yammaci zuwa karfe shida na safiya ta fara aiki sai dai inda ku kwara hujja gwamnan jihar Nija umaru muhammad bago kenan a cikin fassara aboki aiki to janar na rundunar 'yan sandan najeriya kayodo egbetukum ya bayar da umarnin janye jami'an mopol daga ayyukan da ba na hukuma ba a daidai lokacin da tarzoma ke ci gaba da ruwa a jihohin benue da plateau da kuma wasu sassan kasar kayode ya fitar da wannan umarnin ne a jiya talata yayin wani taron jagoranta da ya jagoranta sa da kuma dodonin kai ɗaukin gaggawa abuja babban birnin ƙasar an kira taron ne domin yin nazari kan sake dubarun yaƙi da matsalar tsaro da ke ci gaba da karuwa a najeriya burkina faso ta zargi makwabciyarta cote d'ivoire da baiwa masu shirya mata maƙarƙashiya mafaka ta cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin ɗin ƙasar ministan tsaron cikin gida muhammadu sana ya ce gwamnati ta bankaɗo wani shirin kifar da gwamnatin kaftin turawari da bai nasara ba wanda aka tsara yi ranar shida ga wannan watan da muke ciki sana ya ce gwamnatin na bi sau da kafa dukkan waɗanda ke da hannu a lamarin yayin da ya bukaci jama'a su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda aka saba. a kamaru malaman makarantun sakandare da firamare sun fara yajin aikin gama gari a jiya talata malaman na zargin gwamnati da gazawa wajen sauraron bukatunsu da suka hada da yi musu karin matsayi da shirya babban taro domin tattauna makomar harkar ilimi a kasar Tukunan sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na rfi Kotu a Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Tijan Diam tsayawa takarar shugabancin ƙasar yayin da watanni shida suka rage a gudanar da zaɓe da shiga al'amuran siyasa gaba ɗaya kamar yadda guda daga cikin lauyoyinsa ya tabbatar. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Kotun ta ce an yanke hukuncin haramta masa tsayawa takarar ne saboda ya rasa damar kasancewa ɗan ƙasar ta Ivory Coast. hukuncin kotun wanda babu damar ɗaukaka shi ya kawo ƙarshen mafarkin tijjani na fafatawa a babban zaben wannan ƙasa da za a yi a ranar 25 ga watan oktoban wannan shekara alkalin kotun yayin zaman sauraron bahasin ta ce madugun yan adawar ya rasa damar ne saboda amfani da takardun shaidar ɗan ƙasar faransa kan haka ne ta amince da buƙatar masu shigar da ƙara na janye sunansa daga cikin jerin waɗanda suka tsaya takarar shugabancin ƙasar an haife tiyam a ranar 29 ga watan yulin 1962 a birnin abidjan kuma kuma yana dauke da ruwa biyu ne la'akari da cewa mahaifansa sun fito ne daga Senegal da kuma Cote d'Ivoire kuma guda ne daga cikin manyan 'yan kasuwar da kasar ke ji da su. Mahaifinsa Amadu Tiam dan jarida ne daga kasar Senegal ya kuma dawo kasar ta Cote d'Ivoire a 1947 kuma magoyin baya ne ga Houphouet boyne yayin da yake yakin kwatar 'yancin kasar. Tiam ya fara shiga harkokin siyasa a 1998 inda ya zama shugaban karamar hukuma kafin daga bisani a naɗa shi ministan tsara birane da ci gaban shugaban kasar. To a ƙasar ta Cote d'Ivoire kuma kifiyar wata kwale-kwale ta halaka gwamban mutane ciki har da yara ƙanana da samari. kawun dai hukumomin Cote d'Ivoire na ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan al'amari. To kotu a kasar Gine ta ɗaure jagoran adawar kasar Aliyu ba hukuncin ɗaurin shekaru bi gidan maza bisa zarginsa da cin mutuncin shugaban ƙasa Mamadu Dumbiya. A watan Janairun wannan shekarar ne Aliyu ya kira ga malaman addini da su hito su ayyana matsayinsu dangane da abin da ke faruwa a Gine yana mai zargin majalisar sojojin ƙasar da rashin iya aiki. ana sauraron waɗannan labaran daga nan sashen hausa na rfi kawo yanzu hankali ya koma kan wanda zai gaji kujerar shugabancin al'ummar kristocin duniya mabiya ɗarikar katolika cikin mutane sha biyar da aka yi amannar sun cancanci samun kujerar rukayya abba kabara ta duba mana mutanen da suka cancanci su gaji wannan kujerar da kuma tsarin da ake bi wajen wannan zaben Ranar Asabar mai zuwa ne za a gudanar da taron jana'iza da kuma addu'o'i kan gawar Papa Roma Francis wanda ya mutu a litinin ɗin wannan mako. Majalisar Cardinal da ta kunshi mambobi guda 240 su ne za su zaɓi sabon Papa Roma na gaba. A wannan karo akwai 'yan Afirka akalla uku da suka cancanci samun wannan kujera kuma matukar haka ta kasance za a samu ɗan Afirka na farko cikin sama da shekaru 1,500 da zai jagoranci fadar ta Vatican. Daga cikin cardinal na Afirka da ke kan gaba akwai Peter tukson na kasar Ghana da kuma Fridolin Ambongo na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Bisa al'ada dai da zarar aka cimma matsaya kan zaben sabon fafaroma akan kona takardun zaben yayin da farin hayaki ke nuna nasara bakin hayaki kuma ke alamta cewa ba a cimma matsaya ba. Zaben fafaroma a baya-bayan nan dai ya kasance cikin kankanin lokaci sai dai kuma tarihi ya nuna cewa an taɓa shafe shekaru uku ba a kai ga nasarar zaben sabon fafaroma ba to babbar jami'ar kula da harkokin siyasar kungiyar tarayyar turai kasha kalas ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran fi a jiya talata cewa amurka ba ta yi amfani da karfin ikonta ba wajen tursasa wa rasha tsagaita wuta a rikicinta da ukraine wannan da yana zuwa yayin da ɓangarorin biyu ke zargin juna da karyar jajen tsagaita wuta da vladimir putin ya ayyana dalilin bukukuwan sallar ista rundunar sojin isra'ila ta sanar a wannan larabar cewa ta yi nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka cillo mata daga yemen an shi karar jiniyar an kararwa a garin haifa da kuma wasu sauran garuruwa da ke arewacin isra'ila kamar yadda rundunar ta rubuta a shafinta na instagram ta karfe bakwai da mintuna goma taken labarin masani michael kudisin ya shigo to barka da warhaka umaru hmm. to barcelona ta samu nasara akan real mayoka kenan da ci ɗaya mai ban haushi a daren jiya talata to lamarin da ya sa ta bada tazarar maki bakwai a matsayin ta farko a teburin laligar kasar spain to a cikin sa'o'i 41 da fara zubi na biyu na wasanni dan wasan tsakiya dani olmo hmm. ya ji kwallon da ta ba barcelona nasara a wasan da ta yi wa mayoka kofar rago hmm. bayan da ta gaza saka kwallo daga cikin hare-hare har 24 da ta kai wa bakin nata har su 24 take ta labta kwallaye amma kuma babu wanda ya shiga raga eh, to mai tsaron ragar mayoka leo roman ya taka rawar gani wajen hana kwallayen barcelona shiga ragar hmm. inda kafin hutun rabin lokaci ma ya hana kwallayen lamin yamal da ferran torres shiga ragarsa to mai horar da 'yan wasan barcelona hansi flick ya hutar da 'yan wasa bakwai duk a cikin shirin tunkarar real madrid a wasan karshe na cin kofin copa del rey wanda za a buga a ranar asabar mai zuwa dinnan kenan ne ah, to daga kuma watan kasar spain za mu koma kasar ingila ko za mu lula ingila inda manchester city ta kara kanta damar samun tikitin zuwa gasar zakar nahiyar turai ta kaka mai zuwa bayan da ana dab da tashi wasa mhm. matthew nunes ya ci kwallo a minti na 94 a wasan da suka fafata da aston villa a daren talata watan jiya kenan a gasar premier premier ingila to wannan nasara ta sanya city a gaban nottingham forest to ko da yake forest din ma tana da kwantan wasa guda kuma ta yi nasara mai muhimmanci a gidan tottenham a ranar litinin gasar ta je ta saka ma tottenham kwallo ta ta kwallo a raga a haggida wato ta je haggida kuma ta lallasa ta sosai to maki uku ne tsakanin forest da ke matsayi na hudu da aston villa da ke matsayi na bakwai to kaga yadda sarkakiyar take ah, to a yayin da kungiyoyi biyar biyar na farko ne za su fafata a gasar zakar nakir turai ta kaka mai zuwa to daga kungiyoyi da watan daga na biyar zuwa da bakwai kowa na iya samun eh, wannan saboda maki uku ne kawai ya raba su eh, to forest ta taba lashe kofin turai har sau biyu amma kuma tun bayan shekarar dubu tara da tamanin bata sake fafatawa ga sassakarin nahiyar turai ba mhm. eh, to kasan ita ma zakara ce to a kungiyoyin babu karamar kungiya sosai sosai to ga kungiyoyin premier ingila akwai guraben gasar turai daban-daban har guda goma sha daya. kuma abin da hakan ke nufi shine crystal palace da ke matsayi na goma sha biyu ita ma tana iya zuwa gasar turai watan kasan akwai gasar europa akwai gasar conference league banda gasar zakarin nahiyar turai to waɗannan ƙungiyoyi dai suna fatan watan samun shiga ɗaya daga cikin waɗannan eh, wadda dai aka fi so da ita ce gasar zakarin nahiyar turai to amma idan ba a samu ba za a yi maneji da europa idan ma ba a samu europa ba sai conference league ka sai ka dawo to ya daga min hannu kenan haka To mazauna ƙauyuka da dama a wasu yankunan jihar Zamfara ciki har da yankin Gusau ta gabas na rayuwa cikin tsananin fargabar fuskantar har-haren 'yan bindiga muddin suka gaza biyan miliyoyin naira da 'yan ta'addan ke tilasta musu bayarwa a matsayin musayar barinsu su zauna lafiya. yayin karin bayani akan dalil halin da suke ciki da kuma ƙauyukan da ke cikin tashin hankalin wani mazaunin ɗaya daga cikin yankunan ya ce biyan makudan kuɗaɗen da suke yi baya kawar da barazan da suke ciki. eh tabbas in yanzu rancen gusau ta gabas ayyukan da suka dace ruwan kore da wonaka gaba ɗaya yanzu shine kuma mafaka yan ta'addar da suka sokoto da gamfara. saboda wannan yanki ba a taba shiga aka taba su ba duk ba wani yankuna da an koro su nan ne mafakar saboda ba a taba su wani daji ne da ake kira dajin gwamna wanda ya kama ya kama daga birnin magaji har shigowa ga lokacin gwamna wanda ya jibinci kasar mada da wonaka da ruwan bori barayin nan suna cin karan su ba babbaka suna ɗiban mutane suna shiga daji da su da yan suna fasadi da mata idan da aka dan fara samun sauki an kawo wasu askarawa mutanen borno to kuma wannan mutanen borno suna zaune ne cikin garin mada kawai sojoji ne kenan lokaci suka ɗan shiga waɗansu ba sojoji ba ne wasu 'yan sa kai ne daga borno suna ɗan shiga can su kun tattako amma ba su kai wa inda ya kamata su kai ni nan da nake magana da kawai yanzu na zaman gudun hijira nake fiye da shekara hmm. a sakamakon wa na 'yan bindiga wallahi matsala ta tafi kowa in dai mutum aka ce maka yana barin mada hmm. da kilomita guda to ya shiga cikin matsalar tsaro kenan har iyakar Ajja ta iyaka da zamfara da birnin magaji. To kauyukan da suka samu suka fitar da waɗancan kuɗaɗe makudai da ake tilasta musu biya ga 'yan ta'adda suna samun sauƙi? Wallahi ba wani zancen biyan kuɗaɗen ba shi ne kwanci hankali ‘yan kaji an sa kuɗi yanzu kaya kamar garin garin fegin maye sun sa miliyan goma sha biyar amma miliyan goma sha biyar ɗin da suka sa ba su mutane suka zauna masu kai noma ba haka garin suna haka takoka haka mai jatau haka yage ba wallahi yanzu in ka je baka samu mutum biyar biyar cikin kawai nan zaune zaune suna suna yin wani hulɗoɗi da daddare mutane suna shiga daji su kwana da rana kuma mutane za su yi gudun hijira su dawo ma da da kwatarkwashi da wani bangare na guso irin damba in ka je mutanen ƙauyukan nan suna nan suna suke su. ba zai damar zama ƙauyukan nan to an sanar da mahukunta halin da ake ciki duba da cewa a 'yan watannin baya bayan nan kaman sojoji sun dan matsa da sauran jami'an tsaro wajen kai wa waɗannan 'yan ta'adda farmaki wallahi hukumomi duk wannan abu ba abun da yake ɓoye garin su kullum suna gani tun da kaga yanzu zamfara mutane ko an tarwatsa su ba wani kam na idp su ke zamfara inda za a ce an kantin mutane Hmm. wallantana a samu sahihan baya. Hmm. illa dai kaga irin wannan dama da muke samu da ku yan jaridu na waje muke bayyana muku matsalolin da zamfara suke ciki hmm. amma an ba haka ba ɗan jaridun cikin gida ma wasu labarai gaskiya ba su bayyanuwa gari yanzu abin da kai ake bukata zama cewa jami'an tsaro an yi kamfin din su a inda matsaloli ke wawa ba su shiga su fito ba don yanzu da tsau da jami'an tsaro ya shiga ya fito karama bai shiga ba saboda shiga ya fito kamar tsokano abu ne